ta'adda ba to mu da akwai 'yan ta'adda wannan yankin to ma sai aka samu wasu wa'anda ake kira lakurawa su ba fulani ba ne mafi yawan su zaka ga ko dai buzayi don mafi yawa ma wa'anda aka kashewa za ga ko kaciya gaba ɗaya ba su da mutanen mali na a mutanen da mutanen burkina faso da wasu mutane na nijar da sauransu a su da suka zo nan ƙasar tamu a wa'annan dazuzzukan farkon abin da sun ka farawa al'umma cewa sun zo don su yi yaƙi da 'yan ta'adda za su kore 'yan ta'adda kuma suka yi haka ɗin don duk inda bandit yake a cikin wa'annan dazuzzuka sai da sun ka shiga sun haka na kashewa sun ka kora na korawa an fahimci abin da nake so in faɗa to su daga cikin matsalarsu farko sun zo mutane da gwadin cewa kamar suna da addini ko addini a manufarsu da yanzu ma abin da ke faruwa a yankunan mu in suka kama ka kana aske gemu gaba ɗai to za su yi ma faɗa su sa ka dole sai ka aji gemu in su ga ka yana ja ga ƙasa za su yi ma magana dole ka ɗage wando amma kun san matsalar kuma shekaran jiya rana ladin da ta gabata sun kai mauludi kuma sun kaɗu sun kai mauludi kuma an taru kwarai an gane ko to kaga wanda yace ka dage wanda yace ka aske gemu in wani zo sai yace to kaga eh izala na ko ahlus sunna ne to ma kun sun yi mauludi sannan na gaba kuma in so a gane ka za an shi wayarka alalaba in an ji waƙa to za ka kwanta a yi ma za a zane ka a goge waƙoƙin a ce ba a sauraren waka shekaran jiya ranar larba sun shiga kasuwa ta garinmu ranar larba wagga larba da ta wuce ta banda jiya suka bi makamai ai duk bandin da gani ba su da makaman da gare su sun shiga garin nan gari da suka shiga sai suka bi shaguna duk mai shagon da ke sayar da sigari sai a tattaro duk kaya sai a je a banka musu wuta a kone kuma akwai rahoton suna isa sun sani gwamnati ta sani da sauransu duk an san da wa'annan to kaga tun suna 'yan kaɗan farko sun zo da suka zo cikin garin balle da rana suka shiga gidan sarki sun ka kama shi sun kwantar da shi sun ka yanke shi sun ka dawo suka shigo garin balle suka zo inda bes na sojoji yake sun ka ɗauki motar sojoji tare da alburusai da manya-manyan makamai sun ka wuce da su ba a kama su ba kuma suna zuwa garuruwa da yawa ka yanzu maganar da nake yi muku akwai garin da suke zuwa an samu matsala sai suke hukunci za su ce hakimi, ya aka yi hukunci in bai daidai ba a walwale hukunci in ya ci a hukunta hakimi a hukunta shi in suka je ran juma'a suna zuwa sallar juma'a in suka je liman bai iya larabci ba ko yana hudu ba yana kurarra sai su ce liman ya shido sai wani cikinsu ya hau ya yi hudu ba ya bada sallah ta ce liman ko ya koma makaranta ko a kawo wani a mai intabiyu sannan a ce shi kuma ya ci gaba da bayar da sallah ta ce kaga ya kamata tun suna farko farko a ce an ɗauki mataki to ma yanzu ba ruwan gwamnati sai abu ya wuce wuri sannan a zo a ce kuma za a ɗauki mataki to wannan irin abin da ya faru da ga matsalar an kamar ta sai da ta girma wai kun sai yanzu ita gwamnati ni a nau tunani ba ma da gaske take faɗa da 'yan ta'addan ba kawai sun ga guguwa ta siyasa ta taso musu za ta ci su don mutane ba za su ci gaba da tsura ido ana kashin su ba ana kashe fulani ana kashe hausawa ai wannan matsalar kowa ta shafa ba fulatani a hana shi kiyo in ba ɗan ta'adda kake ba su yan ta'addan ba su bari kai kiyo ko su je su kwashi shanunka ko su kora ka dole ka bar daji ko dai ka shiga a yi da kai ko ka rasa dabbobinka to su fulanin mu inda an na kwarai kai har yan ta'adda wallahi ba daɗi suke ji ba kamar yanda an kai ta magana shekaran jiya muke magana da wani wanda a garin galadi kaga suna kusa da kusa inda ake ta'addanci ya ce wannan halilu bubuɗin ya tara kuɗi har bai sa abin da zai yi da su ba kwanan baya da gadamanan nan wasu kuɗinsa miliya hamsin cikin kuɗin da ya aje sai ruwa na taɓa sun kai huhuna sun ka lalace wala zuwa ya cikin gari ya yi gina haka da shi da sojoji ne da yake cewa suka yi gina a tsakiyar gari inda kawai ake ce magarka ya sa wa'annan kuɗin ya turbuɗe ya ce a mai da ƙasa a rufe ya ce kuma sai ya ga wanda zai tone ƙasan nan ya ce zai ɗebi kuɗin da an na ƙwarai wa'anda ba su lalace ba kuma an ka rasa wanda zai zo ya tone ya ɗebe na ƙwarai to kafin an bari ya girma miliyan <coughs> hamsin ko gamu muna jin yunwa sannan kai ku bari ku jiya da yawa wa'yanga da ake magana cewa 'yan ta'adda ne suna da dabbobi kuma dabbobinsu ana kai musu dusa a daji tireloli tireloli wani wanda abin ga yake faɗa min ya ce wala su sun sani za ga sadda ake zuwa da tireloli ana shiga ana wucewa daji ana kai dussa wake kai mai ita a daji kuma an san mutanen da suke hulɗa da su wayanda suke ba suna sai musu dussa suna aika musu Allah ya shiryar da al'umman mu da haka dai matsalar tsaro to kun gani da haka dai matsalar tsaro wala matsala ce wadda adda yawa dole in ana son gyaranta sai an dawo an be an koma ma addini ya addini ya ce kuma la da yawa su ma fulanin wa'anda an kasa ta'addancin an yi amfani da su ne da abubuwa na farko dai ana ganin suna da karamcin wayewa an gane ko wa'anda an zaune a daji cikinsu za a je a ɗauki mutum da hausawa za a ɗauka tewa za a yi kidnapping tare da su amma an je daji an kira waya sai a ce ba fulatani ya yi magana shi mutane ke cewa fulani ne don mafi yawa wayar da aka yi sai ka ji duk mafi yawa muryar fulatani ne shi ba haushe yana ciki amma ba zai yadda ya yi magana ba don shi yana da wayo zai ce shi ya yi magana an san murya ta gari za a yi saurin kama shi da masu da ba su hulɗa da mutanen gari su ko su yi magana an ji muryar su ba a ma san su ba balle a gane muryar su to da haka aka yi ta yada abin aka yi ta yada abin har abin ya kai inda ya kai a yanzu da haka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kawo muna mafita da haka gwamnati ya kamata ta ji tsoron Allah ta yi da gaske jami'an tsaro su yi da gaske wala jami'an tsaro da yawansu su ma suna amfani da matsalar tsaron wurin kwasa dukiyar al'umma su je wurin 'yan ta'adda 'ya kamo a ɗora musu kuɗi da yawa ai kun jiya ne da yawa kana ji ana faɗi an sha kama ɗan ta'adda sai a zo a sakai a sake kama shi a sake saki ne biya yake yi ana sakinsa ni na ga bidiyon wani yake faɗi shi da aka kama shi ya ce wanga kamu da aka yi mai shi an na bakwai ya ce to ya kai kai kai ta ya ce na farko dai da an ka mai ba ma je ko ina ba tun cikin mota ke mu a ƙasan mu akwai wanda an ka kama wala da an kan mai sai ya faɗi a garin su a gidanai yana da kuɗi kaza an ka je an ka ɗauki kuɗin kuma ƙarshe saki ne an kai akwai jami'in tsaron da ya zama a wuraren mu ya kashe mutane dewa da sunan 'yan ta'adda shi ya kai garinmu ƙasanmu da an ce yana biɗakka to an ɗauki kawai a zara'ilu ne ya kira ka don zai kashe